sangartacciya kashi na goma sha uku Bismillahi rahmanir rahim cikin farin ciki ta rungume da ta fashe da kuka sosai rashida ta rinka lallashinta da ƙyar ta samu ta shiru ta zare jikinta ta fice a cikin ɗakin wannan kenan kiran wayarta ne ya shigo wayar saringin ɗin da ya sa mata na musamman ɗin ne shi ya sanar masa da cewa ita ce cikin sa rawa yake da saurin ɗauki waya, sunanta ya kira ta amsa wata nan ya ajiye zuciya ya yi saki tambayar ta ya shiga yi, me ya faru Dan ta kwashe komai ta faɗa masa sannan ta ce, "Don Allah ya yarima, kada ka sake zuwa gidanmu, don ko ka zo ba za a bar ni na fito ba." Girgiza kai yake kamar tana ganin sa ya ce, "Ko me za a yi ba zan daina zuwa wajen ki ba Nisha." Yana faɗa haka ya kashe waya bin waya ta da kallo ta fashe da kuka. Kifukan ta a filo tana ta faman kuka. Fitowa ta daga ɗakin ta za ta shiga kicin kenan ta ji mami na cewa, "Jiba Alhaji ya ce min zai dawo, na ƙosa ya dawo ya ci mana ƙaniyar mai yarinyar can." Ai da muka binne asirin nan ba na jin sun yi waya da shegiyar yarinya shi yasa na nemi wajen da na san ba za a iya cirowa ba ko da ko da ko da mistake ne ummi ta karabta ce mami wai yaushe ku binne abin ne dariya mami ta ce ai sai da na na aiki Rashida muka binne a bayan ɗakin ta saboda bana so yarinya ta fahimci komai wani irin razana Rashida ta hawa ya fara zuba a idanuwanta ke tausayin nishe kama ta da ƙyar ta ja kafa da ta shiga ɗaki ta kasa daurewa ta kasa daurewa ta ji ƙarshen zancen sosai yarinyar da ya shige ta lokaci ɗaya Ta gudura a ranta za ta nemi inda asirin yake ko da hakan zai zama sanadiyar barinta a gidan. Haka ta kwana tana sake sake Cikin dare da zabi mai zafi ya lullube ni damuwa ta cika mata zuciya ga soyayya Rima da ke ratsa sassan jikinta. Wannan kenan. To ta asuba ya direbar gidan ko hanyar shiga cikin gidan bai kalla ba saboda damuwa da soyayya ne shi da ke ratsa masa zuciya. misali sha biyu rana tana ƙudundune a bargo umma ta shigo ta daka mata tsawa ta ce ta so ki fito yau ke ce za ki cefa ne kasuwa kuma ban ce ki ce idi direba ya kai ki ba saboda zai kai ummi da zai unguwa jiki a sanye sanyi na kaɗata ta tashi ta fito aka bata sakon kasuwa ta amsa ta fito tana haɗa hanya ko kaɗan bata bata san hanyar kasuwar ba bata san ina za a ina za ta bi ba shahada ta fito tana tafiya a gefen titi har ta hau titi bata sani ba wani sosai yake mata duk da tun daga nesa ya hange ta akan titin tabbas ba zai mance da wace ita ba duk da bai ga ta ba bai an kara ya hankali ta da mota da gudu ya fito ya kanta tana kokarin mikewa ta kasa kalanta yake yana nuna ta nisha sai saurin ɗago kai zuciyarta bata daina bugawa ba kallonsa take yi ko kifta ba ta yayin da wani sashi na zuciyarta ki ayyana mata ba na bin ɗin da ta sani bane ba wannan mai kama da shi ne kalanda shi ma yake lokacin ƙani ya fahimci akwai wani abu a tare da ita saboda canzawa da ta gashi ta rame ta ɗanye duhu da alamu yanzu ba su da rashin kunyan nan a tare da ita ganin mutane suna neman taruwa a kansu ne sa hannunsa cak ya ɗauke ta kamar bebi ya buɗe motar sai sa ta ciki ita dai kallon su take kamar wata gunki sai da ta gama sai da ta ga yana faman sharar gudu akan titi kamar za su bar gari ta kalle shi ta ɗan turo bakin ta gaba ta ce Nabil da sauri ya goya kalle ta Nisha dama kin gane ni ne Nabil na ɗauka baki gane ni ba shi yasa tunda muka hau tunda muka haɗu kika kasa magana dan murgwada bakin ce yana kallon ta ya rasa yana kallon ta a cikin ransa kam yace mai dai baya fasa halinsa ni sauke nan wuce gidanmu abin da ta faɗa kenan kamar za ta yi kuka ba tare da aka daina take bai ce asibiti zan kai ki a duba lafiyar ki tukunna ya faɗa a takaice kamar za ta yi kuka ta ce ni babu abin da ya sami na ka taimaka ka kai ni gida don Allah tana faɗin haka hawaye yana fara gangarowa a idanunta gefen hanya ya fakin ya kalle ta kai cuna nisha daga haɗuwa ta da ke yau na sa ki hawaye ke ce halitta da na daɗe ina nema tun bayan gama makaranta ta ba da burin da ya wuce in ganki saboda in nemi gafarar abin da nemi kira da kika zo biya biya mahaifiyata kuɗin magani na yi wauta da nemi miki haka kuma ba komai ne sharar zuciya ne don Allah ki haƙuri Aisha tun da ya fara magana ta tsare sa da ido tabbas an yi haka a wannan kwanakin bayan ita kanta ta manta amma idan haka ne ai ita ce babban mai laifi a gare shi saboda a lokacin ya girma kowa a ajinsu su ne ya hana shi shiga makaranta katse mata ta yi da cewa na san zaki mamakin gani na a haka bayan kin san cewa ni ba kowa bane ba Well, wani abokin mahaifina da ya zo kwatsam bayan mun gama makaranta, ya yi mana kyauta ta ban mamaki, kuma ya ɗora ni akan hanyar kasuwanci yanzu haka sana'ar sai da motoci ma nake yi. Ɗago ido ta da sauri suka haɗa ido, kashe mata ido ya ta yi saurin kawar da kanta. Don Allah na bil ka kai ni gida, kada a gana da daɗe please, ta faɗa cike da shagwaɓa. Burgesa take yi, komi nata mai kyau ne, komi tai yana mata kyawu. Ko da can da suke takun saƙa shi kaɗai ya san me yake ji a ransa. Alhamdulillah ita ce kalmar da ya faɗa a fili. Lafiya kake Hamdala? Kallon ta sannan yi wa motar saki ya ce, Dole in yi Hamdala saboda Allah ya cika min na Ya amshi addu'a ta yau na ganki Aishatu. Maruci kawai take amma cin ƙasan ta ita kaɗai ta san wani yanayi take. Ga fargaba abin da za ta tara a gida. Ita ke direction ɗinsa har gidan su, ya fakin a kofar gidan motar ya haidar ta hanga a ƙofar gida. A zuciyarta ta ce, Wannan jarababban da ya fita tun safe da ya fita tun safe to me ya da shi kuma yanzu? Sai kuma ta taɓe bakinta. ta zura kafa ta fito kenan Nabil ya fito daga mota ya haidar ya buɗe gate ɗauke yake da jakarsa ya fito da sauri aran gamaye da su a tsaye Nabil na ƙara neman afuwarta kallonsa ya ɗauke kansa duk da ba ƙaramin mamaki ba ganinta da Nabil tabbas bai mance da Nabil ba shine yaron da ya ganta da shi wata rana da aka baro ta a makaranta tabbas shine har ya buɗe motarsa zai shiga Nabil da sauri ya je ya miƙa masa hannu assalamu alaikum wani mugun kallo ya haidar masa kallo mai cike da haushi da tsana da ƙyar ya ɗago hannunsa suka gaisa shi ko Nabil ko a jikinsa ya juyo ga Nisha ni zan wuce Nisha sai na zo ko ya kanne mata ido murmushi ta ta juya kenan ya sha gabanta ba nan ban waye ke. ba musu ta lissafa masa nan batata ta nufi cikin gida ya juya ya shiga cikin motar ya ja tun daga nesa suke hangen su ummi ke ce wa zi wancan Nisha ce da wani gai wancan nisha ce ai da wani gai zi ta ce ba ita bace ba musu suka hauyi sai da ya zo gifta suka kalle shi dukkanin sakin baki suke saboda haɗuwar gayan ta tunanin mai tunani dukkansu ba wanda ya ƙara cewa komai har suka iso gidan yanzu ni sha da kika fita kimanin awanni hudu kenan babu ke babu dalilin ki ni na ɗauka ma bata kai, wallahi wallahi umma bige na akai da moto kin gama inda na kuje ta ɗaga skatinta tana nuna gwiwarta kamar daga sama ta ji an ce har yake munafuka yawon iskanci kika je ai muna kallon wani namiji ya sauke ki a mota da sauri ta yago ta kalli ummi da ke magana sun iso tare da zai ta kawar da idanunta wato mazajen wato wajen maza kika je ko yaron da nana ki fita wajen sa shine kika bi saboda jiya buƙatar bukatar ku bata biya ba ku samu kun yi iskanci ba ko da sauri ummi ta ce mami ba yarima bane ba baki gansa ba wani haɗaɗɗen gaya ne wallahi har ya so ya fere yariman ma haɗuwa ta ba hannu mami ta shiga yi tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni habiba na shiga uku karamar yarinyar ke da ke kin san ki bin maza nisha kuka ta saka nishi tana faɗin wallahi yin ba maza nake bi ba classmate ina ne na bil. ƙarya yake nisha Na bil ɗan talakawa ne ƙato da shi da ƙyar ya samu scholarship ya zo makarantar mu zaki ce na bil ne bayan wannan haɗaɗɗiyar jib ya sauke ki cewa zi da ke harare harare kuka nishi ta saka a durƙushe a wajen rankwashe umma ta sakar mata ta ce ki shiga kicin ki san abin da kika sarrafa duk da babu kayan miya ubanki zai dawo idan mai idan mai da yaji ma kika ga damar yi ki idan ya zo sai mu faɗi abin da kika yi miƙewa ce daga ɗingis ta ringa ɗingisa ƙafa ta shiga cikin kicin ɗin a haka to yarima ne zaune a sitting room ɗin gidansu ya buɗe hotunan shi yana kallo ya yi nisa ƙololuwar tunaninta sadaf sadaf afinan ta ko a hankali har bayansa ta tsaya tana ta kallon hoton da yake kallo tana murmushi tun ta saki ƙara daidai kunnensa ta ce ye wallahi na ga hoton antinisha ai ko ba ƙaramin tsoro ta basa ba garin tumo a guje biyo ta har falon momi ta biyo ta a bayanta Momi ce ta daure fuska ta ce, "Me ya aka kunya gote gote da kai ka rasa da ba za ka guje guje sai amfidan kanwar bayan ka?" Wallahi momi tsoro ta bani ina cikin yin abu da wayata. Cikin zazzakan muryar ta amfidan ta ce, "Momi kallon wata antin shi yake ni kuma na laɓe bayan sa na kalla." Murmushi momi ta ce, "Yarima na faɗa maka ka dage da addu'a kan yarinyar nan. Allah ya sa alheri ce a gare ka." Murmushi mai dauke da damuwa ya ce, "Momi ina yi ina son Nisha gashi ana son raba ni da ita." wallahi mami ban jin zan iya ci gaba da rayuwa babu nisha kalamin sa sun sanya ma sanya mahaifiyarsa tsananin sa ba tare da ta ce komai ba ta juya ta barsa a wajen afnan ce ta matso kusa da yayan nata ta ce zan taya ka addu'a yaya Allah ya baka antinisha amin ya ce tare da jan hancin ta ya juya tausayin yayan nata ya kama ta wannan kenan to Nabil ne zaune gaban mahaifiyarsa fuskarsa cike da annuri bakinsa ya kasa rufuwa kalansa take cike da mamaki ta ce Nabil wai lafiyanka kuwa tunda ta shigo fara'a kamar gonar auduga dariya sosai ya ce inna yau burina ya cika Allah ya haɗa ni da nisha inna cikin fara'a inna ta ce kai alhamdulillah lallai dole kai fara'a burinka ya cika na bilmin wuta da ambatar nisha da kake yi a cikin gidan nan kullum dariya ya kare mata ce umma saura buri na gaba kallarsa ta sosai ta ce me buri na gaba kuma ya ce inna auren nisha na daɗe ina son ta inna tun muna makaranta duk faɗin da muke da ita ƙaunarta na maƙala a cikin zuciyata ruwa da iska zafi da sanyi rani da damina babu abin da zai sa in barta duk ya daddaɗi sai na mallake sai na mallake ta matsayin mata aure na wannan kenan to can gidan su nisha kam da sauran sauran Rashida ta same ta a kicin din kin ga fita yi? can titi na tafi na nemo kayan miyan ba tare da sun sani ba bai kamata a ce abba zai dawo yau ya tare da shinkafa da mai da yaji ba a ce mishi kuma ke kika girka kin ga ba zai ji daɗi ba nisha kada ki kuskura ki fito daga kicin din ko kin gama girkin sai kin ji shigowarsa saboda na san ba karamin bala'i za su haɗa ba sai dai su ga plan ɗinsu ya ruguje kalar da shi da kawai ke yi da al'ajabi sai dai sai ji ta kawai ta ce sanan duk canjin da zaki gani daga mahaifinki daga yau zuwa gobe ki yi haƙuri ni zan yi tafkar hanci akwai abin da nake shirya ne ina so abban na ke dawo mu maga yadda zai miki kafin aiwatar da abin da nake shirin yi tana ga faɗa haka ta bar nisha nan tsaye baki sake tana kallon ta har ta fice daga kicin kicin din kasantuwar da shi da ta riga da ta ni nisha akan hanyar girki ta san duk yadda za ta yi da wasu dabaru nan nan nisha ta haɗa lafiyar shinkafa mai rai da lafiya wadda ta ji busasshen kifi da kayan miya ta juya a flax ta sawa abba nashi Yana cikin gyara kicin ɗin ta ji shigowar abba cikin gidan ana ta masa sanda zuwa da sauri ta fito daga kicin ɗin ta tsinci kanta cikin faɗuwar gaba tunda ta doso falo ɗin abba yake kallon ta sai dai gefen zuciyarsa ɗaya zafi yake masa ga haushinta da yake ji ɗayan gefen zuciyarsa na yi masa rawa game da yarinyar gashi da tunda ya doso gida ya ƙosa ya ganta amma ta fito ya ji kuma baya son ganin nata har gaba su ta tsugunna ta ce barka da zuwa abba jikinta a sanye ta yi magana cikin ɗaure fuska ya kalle ta a takaice ce yauwa ya gidan da ta amsa da lafiya lau saboda yadda ya mata wani kuka ne ya taso mata amma sai ta haɗe ta miƙe za ta bar wajen kenan mami cikin kissa ta ce alhaji yau yarka ce ta maka girki sai dai shinkafa da mai da yaji ce domin an tura ta siyo kayan miya ta je yawon ta dawo saurayinta ne ya ajiye ta a kofar gida saurayi abin da abba ya maimaita kenan afsa ce take jikin nisha ya fara rawa tana neman guduwa ya haidar ya shigo faɗa sosai abba ya kama ya ko sauraron haidar da ke gaishe shi bai ba ya fara faɗa aisha baki ki bata min suna a gari ba wallahi baki baki kadai na haifa ba sai in sallama a duniya ke tunda har ya kai ga maza ke soke ki a mota karamar yarinya da ke hawaye ne ki sulaluwa daga idanuwanta yanda ya haida da kafe ta da ido tausayinta da tsantsar ƙaunarta ne cika masa zuciya ji yake kamar ya rungume ta ko zai ji sanyi a cikin zuciyarsa umma da ke gefe ta ce ba dama a miki faɗa sai ki hau kuka saboda dama kin san ki yar gatan alhaji ce shi sa ke taɓarar da kika ga dama idan mu mun yi miki faɗa kin yi kuka alhaji bai kamata ya miki faɗa ki hau kuka ba ko haba nisha so ke ki lalace a ce mun zuba ido dan ba mu muka haife ki ba gaskiya ki canja gidan wani zaki Abba ya ƙara ɗaukar zafi, wato dan na miki faɗa kika tsaya kirere kina hawaye. Bace min daga nan, ya nuna mata hanya da sauri Mayu ta ce, Ka musu abincin kamar kwai ya fashe mata a ciki haka take takunta ya bita da kallo duk wanda ke falon sai da ya lura da kallon da yake mata ummi da ke gefe ta cika ta yi wadda ta shiga kicin din kuka sosai ta rushe da shi sannan ta fito ta ɗauko kula ta yi falo daga mami har umma kallon juna suka suna murmushi kowace su cike da farin ciki take saboda dukkanin sun yi redi da abin da abba zai yi idan ya ga kwama tare da nishi ta har kasa ta tsugunna ta ajiye ta kaflet za ta bar wajen mami ta ce haba mana nisha dawo ki zuzuba musu tun daga yayanku ya dawo shi ma na san da yiwa rana ya dawo har ga la'asar ta yi hannu ta sa ta buɗe kula kamshin abincin da ya karaɗe wajen dukkaninsu da mamaki suke kallon ta ta ɗaure fuskar ta idanuwan ta jaje take zuba abincin murmushi kawai ya haida yake saboda ganin wannan fim ɗin da ake yi an ce ta yi girki ta yi girki ba kayan miya yanzu kuma ga lafiyayyen abinci nan hmm, kawai ya ce a cikin zuciyarsa To shi kansa abban mamaki ne lullube shi, amma sai ya tsinci kansa da kasa cewa komai bakinsa ya yi nauyi. To a nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin